Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah bidiyon mu na zai muku jawabi ne akan yadda za ku buɗe wallet na Sidra coin. Da fari za ku zo browser ku kamar haka sai ku shiga search. Da kun shiga search zai buɗe muku kamar haka sai ku rubuta sidrachain.com. Wannan ballo rubutun zai fito stretch com sai ku click a kan shi kamar haka zai buɗe muku kamar haka da ya buɗe muku sai ku click a kan wannan login with KYC port da kun yi click a kan shi zai buɗe muku kamar haka zai buƙaci ku saka gmail ɗinku da password ku tabbata wannan captcha ɗin nan ya yi tick ya rubuta success sai ku click akan login da kun yi login zai buɗe muku kamar haka da ya buɗe muku kamar haka zai buƙaci a create a wallet ku ƙirƙiri wallet nan create a wallet meaning ma'ana ka ƙirƙiri wallet ko ki ƙirƙiri wallet to saboda haka wallet ɗin gashi nan ƙwaya biyu an bada akwai advanced akwai kuma recommended to saboda haka wannan recommended din ta farkon nan create new wallet recommended din mai alamar tambarin sidira ta ce mutum zai shiga da ya yi click a kanta kamar haka za ta buɗe mishi kamar haka gashi create a new wallet are you sure you want to create a new wallet ka tabbata kana buƙatar buɗe sabuwar wallet sai ka yi click akan wannan create wallet din da kun yi click akan create wallet zai buɗe muku kamar haka zai nuna muku hoto da lokacin da aka ɗauka awa ashirin da huɗu da ka tabbata kafin lokacin ya ƙure ka je ka wannan rijistar ya buɗe maka haka sai kai click akan wannan wallet ɗin ga wallet nan sai kai click akan ta kamar haka da kun yi click akan walet zai buɗe muku kamar haka ina buɗe muku wannan shi shikenan har kun ƙirƙiri wallet ɗinku nan za ku ga ga alamar wallet nan nan kuma a shine address ɗinku na wannan wallet ɗin ma'ana ko da za a buƙaci a turo muku sidira to wannan address ɗin za ku kwafa ko ba wanda zai turo muku domin ya turo muku in ma za a buƙaci a daga inda kuka yi mining ana so a turo shi nan to wannan address ɗin za a yi amfani da shi a turo shi nan wannan shine yanda ake buɗe wannan wayat ta sidra coin ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum